Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 22 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. ana sa ran shugaban poland zai yi jawabi ga majalisar dokokin ukraine a yau lahadi andrei duda zai kasance shugaban wata ƙasa da zai yi bagana da na rada wato majalisar dokokin ukraine tun bayan da rasha ta fara kai farmaki a ƙasar hukumomin birnin shanghai sun sassauta matakan takaita ayyukan sufuri a yau lahadi tare da sanya sabbin matakai a yankunan da ke tattare da hadarin covid-19 An kashe sojoji biyar da 'yan ta'adda talata a wani fada da aka kwabza a arewacin Burkina Faso bayan da wasu da ake zaton 'yan ta'adda ne masu yawan gaske suka kai hari a wani sansanin soja a jiya Asabar a cewar rundunar sojan kasar. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumomi sun tabbatar da cewa kura ta lafa bayan wata hatsaniyar addini da ta tashi a karamar hukumar warji ta jihar bauchin najeriya inda har gwamna bala muhammad ke cewa labarai na ta tafiya cewa an kona cocina cocina ashe duka karya ne abin da aka kona shine kantuna na wuri kuma mun gode allah ba mu rasa rayuka ba to don allah kusan mu yan uwa ne za kuma a ji cewa gwamnatin najeriya ta kudura aniyar taimaka ma manoman shinkafa a fadin kasar saboda ƙara wadata ƙasa da abinci kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran shugaban poland zai yi jawabi ga majalisar dokokin ukraine a yau lahadi andrei duda zai kasance shugaban wata kasa na farko da zai yi magana da verkhovna rada wato majalisar dokokin ukraine tun bayan da rasha ta fara kai farmaki a kasar poland ta karɓi 'yan gudun hijirar ukraine sama da miliyan biyu ba za a tsagaita wuta ko a amince da bukatun rasha ba a cewar jagoran wakilan ukraine da ke shiga tsakani a jiya asabar yayin da rasha ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a luhansk ɗaya daga cikin larduna biyu da ke donbass a gabashin ukraine ba za a daina yakin ba ko bayan amincewa da sharaɗin kawo ƙarshen faɗan zai da yi sauƙi na wani ɗan lokaci a cewar mikhailo podolyak wanda kuma mai ba shugaban ukraine volodymyr zelensky shawara ne yana bayyana matsayin ukraine ne gane da kiraye-kirayen tsagaita wuta da sakataren tsaron amurka lloyd austin da prime minister italiya mario draghi suka yi a kwanan nan podolyak ya kara da cewa za su fara kai wani sabon harin wanda ma ya fi muni 'yan aware masu muradin rasha sun gwabza fada da ukraine domin mallakar lardunan luhansk da donetsk yankuna biyu da ke donbass tun a shekarar 2014 lokacin da rasha ta kwace yankin crimea Hukumomin birnin Shanghai sun sassauta matakan takaita ayyukan sufuri a yau Lahadi tare da sanya sabbin matakai a yankunan da ke tattare da hadarin COVID-19. Abin da ke nuna alamar sake maido da lamuran yau da kullum sannan a hankali bayan kusan watanni biyu da sanya matakan kulle. An sanya matakan kulle a gaba ɗayan birnin na China mafi girma tun watan Afrilu. Lokacin da birnin ya kasance inda cutar ta fi kamari a ƙasar tun bayan bullarta a karon farko. Ba kamar sauran kasashe masu karfin tattalin arziki ba, China ta dage wajen daukar tsauraran matakan yaki da COVID-19 ta hanyar tunkarar wuraren da aka samu barkewar cutar sosai. Ko da yake hakan ya kasance da wahala musamman saboda nau'in Omicron. Amma yayin da ake samun raguwar masu kamuwa da cutar, hukumomin Shanghai na sassauta matakan. Wasu masana'antu kuma sun fara komawa bakin aiki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda bayanai ke nuna cewa hankula sun kwanta bayan wani tashin hankalin da ya biyo bayan zargin cewa wata mace a karamar hukumar warji ta jihar Bauchin Najeriya wadda amma ba 'yar jihar ba ce ta rubuta wani abu a kafar sada zumunta wanda aka yi zargin cewa tozarci ne ga addinin musulunci ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton. A tattaunawa da kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi, Umar Mamman Sanda ya ce 'yan sanda sun shawo kan lamarin kuma matar tana tsare a hannun 'yan sanda. kuma da everything is under control yanzu yan sanda da jami'an tsaro su sun shiga lamarin kuma yanzu dai normalcy ya koma kuma muna kai yanzu an iya kai ga kama wasu ne ko kuma ya yare eh, yanzu dai muna kai amma ita tana hannu jami'an tsaro ita da jatau din eh. kamar yanzu an karfafa sha'anin tsaro a wannan yankin ne eh gaba da mun zuba yan sanda ko ina a cikin garin kuma ba ma nan kaɗai ba har cikin garin bauchi ma akwai babu da ke ce an jima wani rauni haka da gaske na abin ya faru mutane sun samu ci sun ji ciwo amma kuma alhamdulillah babu rasuwa mutum kone-kone ba eh, lalle ko an kona gidaje an kona shagon gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya kai ziyarar ganewa idan dunansa da kuma jajantawa al'ummar katangan warji ga abin da yake cewa a madadin kaina da gwamnatin jihar bauchi mun zo ne mu jajanta wa kayukanmu abin da ya faru a karamar hukumar wacce mun san cewa a nan akwai musulmai akwai kirista ba daidai ba ne a wannan lokaci da bauchi ta fice wajen zaman lafiya za a samu irin wannan abubuwa amma muna godiya da su malamai da kuma fastoci da suka tsaya suka dage suka ga cewa wannan abu bai haɓaka ya zama wani abin damuwa ba mun samu labarin abin da ya faru ba abu ne mai daɗi ba kowa ya san addini yana cikin rai sosai kuma abin da aka yi na addini yana so sarai bai kamata mun san cewa muna da bambancin addini mu dinga wasa da shi ba don shi addini idan aka taba yakan kawo husuma iri-iri kuma ku shugabanni musamman ma shugaban karamin hukuma da kai hakimi ya kamata irin wannan ya faru a tashi tsayan daka a je wurin a ja kunnan mutane kuma mun ji labari ita wannan yarinya da ta kawo wannan husuma ba ma yar wajji ba ce to wannan mun ji daɗi kuma su jami'an tsaro abin da suka yi Allah ya saka muku da alheri musamman ganin cewa ba ma akwai a hukunta ta ko a mata wani abu a kare mata rayukan rayinta da sauran 'yan uwa wanta tana tare tana hannu hannun hukuma ba za mu ce komai abin da za a yi faru nan gaba sai dai mu roƙe ku ai haƙuri da juna musamman ma ku malamai da kuma ko fasoci mu ba wanda za mu nan ba wajen shari'a ba ne za mu ce ga mai laifi ga mara laifi amma dan Allah kada a yi wasa da addini kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi wanda ya abin kirki a yaba masa abin da muka sani kenan labarai na ta tafiya cewa an gona cocina cocina ashe duka ƙarya bayani abin da aka kona shine kantuna na wurin kuma mun gode Allah ba mu rasa rayuka ba so don Allah kusan mu yan uwa ne a ƙarshe ina tabbatar muku wannan abu da kuka ga ya faru wato aikin shedan ne duk wanda yake da hannu akan tada tazoma ko husuma to ba za a bar shi ba komai girmansa Abdulwahab Muhammad Murai Amurka Gabauci a Najeriya a gaida Abdulwahab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. An kashe sojoji biyar da 'yan ta'adda talatin a wani fada da aka gwabza a arewacin Burkina Faso bayan da wasu da ake zaton 'yan ta'adda ne masu yawan gaske suka kai hari a wani sansanin soja a jiya Asabar a cewar rundunar sojan kasar. A wata sanarwa da rundunar sojan ta fadda ta ce dakaru a garin Burzanga da ke yankin arewacin kasar inda ake yawan samun tashin hankalin 'yan ta'adda sun mai da martanin harin da aka kai musu a jiya Asabar. Sanarwar ta kara da cewa maharan 'yan ta'adda ne da suka zo da yawansu dauke da miyagun makamai wasu sojoji goma kuma sun jakata a fadan wasu daga cikin maharan sun saje da farar hula domin tserewa sojojin inda suka bar makamai babura da kayayyakin sadarwarsu gwamnatin kasar ghana ta sanar da ceto bakin haure 831 ciki har da kananan yara a hannun masu safarar mutane tare da gurfanar da 32 daga cikin masu aikata laifukan. ilahirin bakin hauran suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke makwabtaka da ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar najeriya niger burkina faso da sauransu wakilan muryar Amurka Hamza Adams na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Daraktar fadar ministan daidai ta jinsi da kananan yara tare da bunkasa zamantakewan jama'a kasar da fisa Zakari Yawu ta bayyana hakan ne a wani taron horar da jami'an gwamnati masu ruwa da tsake bisa harkar shige da fice a kasar. Taron wani uku da tarayyar Turai ta dauda wani a yankin Ho na jihar Volta ya horar da masu ruwa da suke musamman jami'an shige da fice da 'yan sanda da dai sauransu matakan tunkarar bakin haure tare da ceto waɗanda ake safarar su zuwa Ghana. Binciken rahotannin baya-bayan nan ya nuna cewa ghana na daga cikin wasu kasashen afirka ta yamma da ke fama da matsalar safarar mutane domin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda sun ka hada da sabawa ka'ida da ma karuwanci da barace-baracen da wasu ayyuka masu ƙarfi malam ibnu yusuf durana mai magana da yawon hukumar shige da fice a jihar arewa maso yamma na ƙasar ya ce a baya-bayan nan ma sai da suka ceto wasu ƙananan yara a hannun masu safarar su mun samu mun intercept waransu yaran da asilan su suka yi niyya kamar za su yi tafiya da su from Burkina Faso to some part of uh, eh, Bona Hafo region. Yasa sai su engage in uh, child labor. So uh, our investigations reveal that these girls were actually trafficked. ilahirin bakin haure suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke makutaka da Ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da dai sauransu. Marafan zangon akra Malam Imran Adamu Bako ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu Kananan yara da ake fitowa da su a jamhuriyar Nijar sun duma cikin mawuyacin hali sosai. Ruwa ya tafi da 'ya'yansu an je an ciro su muke tsayawa batun port mota ya take musu 'ya'ya an sace musu ba domin ana sace musu 'ya'ya. Wata yar Nijar da ta bukaci da a sa kai sunanta da ake zarga ma da safarar kananan yara ta ce kashin gaskiya yaran da suke kawowa a gane marayu ne. To tsakani na halga Allah kuke zauwa da ɗiyan mutane here marayu kamar wanda bai da uwa kuma ka ɗauki nauyin dole ka ɗauke shi ne za ka taho. Sai dai sai sarkin zangon ankara alhaji hayya hamisu bako ya ce a matsayinsu na sarakunan gargajiya suna nasu iya kokarin taimakon domin samar ma bakin hauren sana'a domin wani na taɓa yi mai tambaya kana buƙatan ka koma gida ya ce ya ɗauki duk irin abin da za a yi mai allah domin gida bai da kowa ya ƙeta rijiya ne da baya a garin nasu duk an mamaye an kashe mutane umman shi baban shi yan uwan shi ba ko ɗaya me zai koma ya yi ina zai koma an samu inda da a ajiye shi a nan a ba shi aiki ya yi. Gwamnatin Ghana dai ta bayyana cewa za ta ci gaba da mai da hankali gurin kare hakokin bal'adama musamman ma waɗanda ake safarar su ba bisa ka'ida ba. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adams da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karama Najeriya muka nufa inda gwamnatin tarayya ta kudur aniyar bayar da karfin gwiwa ma manoman shinkafa a faɗin ƙasar. Hassan Umar Tambuwal gare ka. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta taimaka wa manoman shinkafa da iraruwan shuka, maganin kashe kwari, takin zamani da dai sauransu na miliyoyin nerori don bunƙasa noman shinkafa da sauran kayan abinci a jihar Ogun da Najeriya baki ɗaya. Ministan ma'aikatar aikin gona ta Najeriya, Dr. Muhammad Abubakar ne ya kaddamar da rarraba kayan taimakon ga manoman shinkafa a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. to you is to make use of this contribute to increase your productivity. Dr. Muhammad Abubakar ya roƙi manoman su yi amfani da kayan taimakon kamar yadda ya kamata ya ce ta yadda za ku bunƙasa abubuwan da kuke nomawa ku tabbatar da cewa kun samar da isasshen abinci a cikin ƙasa musamman shinkafa daga nan sai ministan aikin gonar na najeriya ya ce za mu dawo mu duduba gonakinku inda kuka yi amfani da iri da sauran taimakon da aka baku kamar takin zamani da maganin kashe kwari mu auna mu gani yadda kuka yi amfani da su kana mu ga amfanin da aka samu dr abubakar ya kara da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da wannan taimakon ne ga manoman shinkafa don bunƙasa da haɓaka noman shinkafa a najeriya tare da sauƙaƙa raɗaɗin illar coronavirus ya yi gargaɗin cewa duk manomin shinkafar da ya karɓi wannan taimakon ya yi amfani da shi ta hanya mai kyau don sa samar da shinkafa a Najeriya. We are coming back to inspect your farms where you have used the input. Da yake jawabi, kwamishinan aikin gona na jihar Ogun, Dr. Adeola Odedina ya yi kira ga manoman shinkafar da su yi amfani da abubuwan da an ka ba su, ya ce banda kayan taimakon da aka ba ku idan kun yi amfani da su za a sake zuwa a bibiyi abin da kuka yi da taimakon da aka ba ku. Wannan zai sa gwamnati ta ƙara ba ku wani taimako idan an ga amfaninsa. Kana gwamnati za ta je ko ina don ganin yadda kuka yi amfani da su don haɓaka da samar da abinci a cikin ƙasa. Ɗaya daga cikin waɗanda na sami taimakon na gwamnatin tarayyar Najeriya don bunƙasa noman kayan abinci mai suna Adewale Abimbola ya nuna jin daɗinsa ya ce suna son wannan shiri ya ci gaba kuma sun gode kwarai da gaske. Abubuwan da aka baiwa manoman shinkafar dai sun hada da buhuhuwan takin zamani irin yuriya da MPK maganin kashe kwari, iraruwan shinkafa na zamani da dai sauransu. Sauran jihohin da za a yi wannan tsarin sun hada da inugu Kogi, Nasarawa, Anambra, Benue, Naja, Taraba da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, kada amanta manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. I'm se me dio. Najeriya yaushe zan je ni Kano. To a gaida Hussein Asmarawi ɗan Hausa a Sudan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Lale marhaba masu sauraro Barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Idan ana biye da shirin, a makon da ya gabata mun duba wata manhaja mai suna Sanda Traders Kirana da ke sauƙaƙa wa 'yan kasuwa hanyoyin hada-hadar su ta cinikayya cikin sauƙi a Najeriya. To sai dai da dama na ganin irin wannan ci gaba da aka samu na yin ayyuka ta hanyoyin kafar intanet ya zo ya kuma rage damammaki na samun ayyukan yi wanda hakan babban barazana ce. Misali aikin da mutum biyar za su iya yi a yanzu mutum ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya yi shi saboda zuwan fasahohi na intanet. Hakan kuwa ya yi ta janyo muhawara kan tasirin kafafen yanar gizo da kuma barazana ga samun ayyukan yi a Najeriya da ma duniya baki daya. Ga dai ci gaban hirar shugaban kamfanin Sanda Traders Kirana Malam Abdulkadir Nuhu Aminu tare da wakilin muryar Amurka na jihar Kano Dabo Muhammad Kwari. Wannan abin manhaja da kuka kullo da ita ta samar da ko kuma kai wa 'yan kasuwa kayayyaki da kuke cinikayya da su da suke bukata masu shaguna a unguwanni da garuruwa kamar ta sauƙaƙa musu su zirga-zirga ne yaya batun yake idan aka ɗauki magana waccan barazana ta guraben aiki ga mutane to gaskiyar magana kaga shi wannan manhaja da muka yi kirkira kusan mun kirkira aiki saboda haka mun samar wa matasa aiki wanda ba su da aiki saboda dalilin wannan in ka duba shaguna nawa ne a garin nan mutum ɗaya biyu uku ba za su wadatar da shaguna kan kai kayayi kuma ko odar da za a yi da kan manhaja mutum ɗaya ba zai iya processing odar san kayan miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku dole kana buƙatar mutane da za su yi processing saboda ita kanta na'urar ai sai ka shigar mata da information saboda haka babu ne aka samar ta wannan manhaja din ta ba da dama ma an samar da aiki so kusan ni dai nawa ganin shine shi maganar internet hanya ce da take saurin sada eh, gudanar da abubuwa to amma in ka dauke shi ta wani fanni za ka ga kuma ya samar da aikin saboda haka ga wanda zai zo ya zauna zai zai wa mutane rijista da babu shi dalilin manhajar nan an samar da shi odar za ta shigo zai shiga ringa duba ɗaya bayan ɗaya yana duba na yi odar shinkafa na yi odar waye don ita na'urar ba za ta ma ita kadai ba sai ka duba ita na'urar kawai za ta baka information ne sai ka eh, kai za ka shiga ka shiga da bayani ka ba ta umarni abin da za ta yi to ka gani sannan kuma sai ka samu mutumin da zai wannan sannan kuma za ka ga an ce ta tafi waya house to waya house nan ayyukan ba na'ura ba ce a waya mutane ne za su shiga ringa bi lungu-lungu an ce shinkafa ake so guda talatin sai an shiga da 'yan lodi da 'yan dauko da waye a je a dauko kowa ya dauko naira hamsin ne naira ashirin ne ka biya kowa sa ya zo ya loda ma a cikin mota sannan aka je can ma za su sauki akwai abin da muke cewa loading da offloading to eh. kaga wannan na'urar ai bata yi eliminating wannan ba ko bata cire wannan ba mm. dole sai ka nemo yadda mutanen su masu zo su kusan musa da aiki muka yi sannan akwai abu ɗaya da na manta ban ma magana aka ba shi kusan ita wannan manhaja din mun ba wa mata masu sana'o'i na gida dama su amfani da wannan na'urar da muka kirkira su ma su yi oda a kai musu har gida ka akwai mata masu kulla kulle oh, wai masu kulla rai magi da sigari da gishiri mun ba su dama shine ma muka kira su sanda uwar gida oh. za a samu mace a cikin unguwa uku brigade ka ji za ga akwai kana ce a siyo ma magi za a ce je ka gidan hajiya wance kaza za ka samu mana magi har sauran kayan abincin ma har indomi suna siya daga wajenmu kuma suna amfani da wannan manhaja din su yi odar kayan su su ba kan ne da su ba ba kan ne da su ba wannan mun samar da tsari ne saboda mu taimaka da matan da suke gida wasu na son su Haka dai. To a wani bangaren kwararre kan fasahar sadarwa ta yanar gizo Malam Abdulgani Rufai ya yi wa Mahmud Kwari har ilau bayani kan hanyoyin da matasa za su yi amfani da damammakin da yanar gizo ya zo da su don cin moriyar samun abin dogaro da kai. Yawanci a matakin kai kan mutum shi kadai iya abin da zai iya da shi zai iya cewa ya yi amfani da fasahar sadarwa wurin taimakon kansa da kuma dan samun wani abin hasa tafi amma idan akwai tsare-tsare guda uku da na faɗa misali ingantaccen ilimi shine za ka amfana da abin fahimtar da shugabanni suke da shi shine za su samar da wani gwadabe wanda za a iya samar da ci gaban sai kuma mutane ɗaiɗaiku wanda suke da farcen susa wani su ne za su iya samar da kafafe wanda za su sa hakan ta tabbata in a nutshell abin da ake nufi shine idan kana so ka ci moriyar fasahar sadarwa sai ka yi abin da suke kira ecosystem ecosystem ɗinnan nan shine a samar da wasu wasu wato kamar wani gwadabe wanda ike taimakawa dan uwansa sai sun haɗu in ka haɗa su wuri guda sun zama kamar kaca sai su samar da ci gaba abin da nake nufi anan shine sai ka samar da mutane masu matakin ilimin da za a iya ɗora su akan gwadaban da za su samar da aikin da ake nema sai ka samar da kafofi wanda yawanci suke kiran su ko hub ko suke kiran su accelerators ko ake kiran wasu su maker space wasu a kira su maker lab da sauransu waɗannan su ne suke haɗuwa su kuma suke zama gwadaban da ma masu skill suke zuwa su taimaki wasu samar da skill din sannan kuma a dora su akan setin yadda za su samar da abin da ake nema na output din digital economy sai abin da ake kira accelerator su ne suke angiza wa'ancan kananan kamfanoni da ake samarwa ta hanyar amfani da kafafen sadarwa da kuma skill work din mutanen da suke da suke da wannan dabarun sai kuma accelerator su angiza su su shiga duniya su nemo kuɗi kuɗi wanda zai sa wannan abin za a haɓaka shi a ɗebi ƙarin ma'aikata ya samar da aikin yi sai kuma su kuma da ake kira investors tsakanin jari akwai wanda muke kira angel investors akwai venture capitals sai kuma abin nan investors network so wa'annan in baka samar da wa'annan turakun suna karfafa juna sashin su yana karfafa sashi to in baka samar da wannan ba zai wahala ka ga mutane sun daga wanda wannan shine abin da mutanen lagos suka yi kaga yau lagos ta zama abin da suke kira startup capital kashi casa'in sama da kashi casa'in cikin ɗari na abin da wayannan ƙananan masana'antun da suke amfani da kafafen sadarwa suka samu a najeriya a lagos suke masu sauraro yau ma zamu za mu dakata cikin shirin sai kuma na gaba da yardan Allah za mu ɗaura. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haɗuwa a shiri na gaba. Bisalam. To a gaishe ki Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsinan, Najeriya. Ya ce, "Ya Allah, ka kawo mana sauƙi da daidaiton al'amura a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya." Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ba daidai ba bane gwamnatin jihar Legas ta haramta yin a a jihar. Idan aka yi la'akari da yadda dubban dubatar matasa ke dogaro da a wajen samun abin sawa a bakin salati. Sako daga babu Haruna bajuga da Ahmad Ladan Girkau. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika sauya sheka da 'yan siyasan masu neman mulki ido a rufe ke yi a kasar mu Najeriya babban abin takaici ne domin a gaskiya sauya sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan da suke yi suna yi ne domin biyan bukatun kansu ba na al'umma ba. ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mai karatan karatun ta natsu wajen ganin mun zaɓi nagartattun mutane a zaɓe mai karatowa wato zaben shekarar 2023 daga ƙarshe nake addu'a allah ya ba mu shugabanni masu ƙaunar mu ba waɗanda muke ƙauna ba amin sun amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce assalamu alaikum voa hausa hakika ya kamata delegates na jam'iyyu su sani fa su wakilan al'umma ne Don haka ya kamata su yi kokarin zabar 'yan takara na gari masu kishin ƙasa da kuma al'umma ko da kuwa ba sa ba su kotaro. Domin hakan shine zai sauke nauyin wakilcin da aka dora musu ba wai fifita buƙatar aljihunsu ya yi nauyi ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce. Ta ce shawarar tayar da wasu garuruwa uku da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da gwamna 'yan rufa'i ya sam hakan ba shine mafita ba. Illa dai su shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da gaske don samawa al'umma su tsaro. Sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajuga. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taɗaici. To masu sauraron mu da alamar ba za mu iya kawo maku labarai a takaice ba da wannan muka zo ga shirmu na karshe kamar yadda na yi bayani kafin yi sallama da ku ina mika sakon ta'aziyata ga malam Sama'ila Bilat saboda rasuwar mahaifiyarsa wacce aka yi jana'izar ta jiya Asabar a Wurnu jihar Bauchin Najeriya. Allah jikanta da rahama ya kuma bada dangana amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin dalilin Sahilu wanda shi kuma ya hada da injiniyanmu na yanzu Charles Weinstein, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.